Assalamu alaikum. Sunana Rabia Jibril. Lulu a cikin shirin Lulu da Andalu. Ku ci gaba da kallon Lulu da Andalu a DSTV Channel 156, African Magic da kuma go tv Channel 4 a kowace rana misalin karfe bakwai da rabi na dare.